عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiriyarsa muna neman Allah ya tsare daga munanan ayyuka da muke aikatawa duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa ya batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirya da shi ya Allah ka ba mu shirya ya Allah ka ba mu dacewa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai kuma annan Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne kamar yadda nake shaidawa manzon Allah bawan Allah ne aikake daga Allah ta wata ala, 'yan uwana musulmi lalle kwanaki da watanni da shekaru suna wucewa da sauri babu abin da ya fi kwanaki gudu babu abin da ya fi kwanaki sauri amma wannan yana nuna mana cewa ajalinmu ne yake matsowa mun daɗe muna yin sallah karama mun daɗe muna yin sallah babba mun dade muna yin layya mun dade muna azumin arafa mun dade mun dade mun dade duk shekara muna zuwa mu yi mu gama mu wuce mu yi mu gama mu wuce wannan wannan dalili ne na cewa kana kusantar kabari kuma lokacin ka yana tafiya kwanaki da watanni suna da muhimmanci a wajen Allah don haka Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ya fifita tsakaninsu Allah ya sanya wasu kwanaki sun fi wasu wani zamanin ya fi wani Allah ya ta kawo mana zamunnuka lokutan da idan muka shige su sai ya ta ninka mana ibada ladan ibada ya ta mana lada yanzu duk wanda ya bada sadaka a yau ko gobe ko ji a cikin waɗannan kwanaki na ashirin da hijja ladan sadakarsa falalar sadakarsa ba iri ɗaya bane da wanda ya bayar a watan da ya gabata kuma ba iri ɗaya bane da wanda zai bayar nan gaba bayan wannan wata ko bayan wannan kwanaki guda goma duk wanda ya sallar nafila duk wanda ya karatun qur'ani duk wanda ya aikin alheri duk wanda ya wata ibada falalar ladan matsayin yadda Allah yake so a yi bautar ba mu kwatanta shi da ainihin wato ibadar da ka yi a yau ko a wannan kwanaki da ibadar da za ka yi nan wata mai zuwa ko su kwanaki masu tsawo masu zuwa ko wanda ya gabata haka Allah ya dama ganima ce waɗannan kwanaki babbar ganima ga wanda Allah ya rabauta da shi Allah madaukakin sarki ya dace da shi daga cikin waɗannan kwanaki masu falala akwai wasu kwanaki da manzon rahama yake cewa afdalu ayyami duniya a duk duniya babu kwanaki masu falala sama da waɗannan kwanakin da muke cikin su alhamdulillah mun gode wa Allah da ka bamu lafiya ka bamu imani ka riskan da mu waɗannan kwanaki da ranar arfa ga ta nan tana tafi insha Allah wa alamin da rana mai daraja rana mai matsayi an samu nasoshi cikin alkur'ani da hadisi da suke magana akan falalar waɗannan kwanaki da haka nake tunatar da kaina a matakin farko nake tunatar da ku yan uwana a mataki na biyu dangane da falalar waɗannan kwanaki masu albarka babu kwanakin da suka kai su albarka kwanaki ne wanda Allah yake saukar da rahama kwanaki ne wanda Allah yake zuba alkhairai a ciki kwanaki ne waɗanda nau'i nau'i na ibada kala kala kala ya haɗu a ciki da yawa wajibi ne ga musulmi ya shagaltar da kansa a cikin waɗannan kwanaki ya amfana da waɗannan kwanaki ya yi ibada mai yawa sama da wanda yake yi a da ka yi ƙoƙari ka yi wata ƙila baɗi ba da kai za a yi da yawa ‘yan uwanmu da suna so su kai waɗannan kwanaki yanzu suna kabari mun binne su ba wai don san yawan Allah laifi ba ba wai dan ba wai dan ba wai dan kawai lokacin su ne yanzu suna cikin kabari ba samu wannan falalar ba to kai ma kayi kokari amfani da wannan dama da ka samu wajen aikata alkhairi wallahi gaskiya ne ake gaya ba kuma wallahi alkhairi yin nafila karanta qur'ani istighfari salatin annabi tuba sada zumunci sadaka taimakon gajiyayyu raba wa mutane abin da ya tsawaka na aljihu a waɗannan kwanakin ba su da kamar su a duniya afdalu ayyamin duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita abubuwan da zai kara muku kusanci zuwa ga Allah azumi ne ibada ne addu'a ne sadaka ne karatun qur'ani ne ciyar da abinci ne taimakon gajiyayyu ne girmama bako ne taimakawa marayu ne ba su tallafi wanda Allah ya faɗa ku yi aikin alheri ku aikata aikin alheri babu wasu kwanaki da suke waɗannan kwanaki a wajen Allah ya tabaraka ta'ala shi yasa magabatan mu na kwarai suka zama masu tsananin kwaɗayi dangane da waɗannan kwanaki addu'a suke Allah ya su goma farko da wata kullaci sa'id bin al-musayyabi ko sa'id bin jubayr Allah ya masa rahama an ruwaito cewa idan waɗannan kwanaki na goma farko na watan zulhajji ya shiga wato canjawa yake yi ta wata irin ibadar da kamar zai mutu ibadar har ana ganin ma kamar da zai iya ba har ana ganin ma kamar ta yi yawa sallah ba, sadaka ko ba, karatun qur'ani ba yi ta yi saboda kwaɗayin yana jin wata ƙila baɗi ba da shi za a yi ba yau ina sa'in ibn ga shi sai mu faɗi tarihinsa mu faɗi labarin sai yana kabari yana mace kai ma iya abin da Allah ya baka dama iya abin da Allah ya hore maka yi kokari a cikin dakin ka ne a ofishin ka ne a kasuwar ka ne a cikin motar ka ne a hanyar ka ne yi kokari ka yi abin da za ka iya yi wa fi zalika fal yatanafasil mutanafiqun a cikin waɗannan kwanakin wallahi ku gasa a cikin waɗannan kwanakin masu tsere da geniya su yi tsere da geniya wajen aikata aikin kai haka aka ruwaito wannan hadisi daga abdullahi dan abbas sa'id bin jubair ya ruwaito da gare shi shi ma aka ruwaito idan waɗannan goma sun shigo ibada yake yi ta daban yana yin ijtihadi kokari irin wanda baya yi ala har aka ruwaito yana cewa ku daina kashe fitilunku da daddare a cikin kwanakin goma farko na watan zulhajji ku dera kashe fitila ku yi ku ta raya da ku ta sallah da rana ku ta karatun qur'ani yace lokaci ne mai albarka falalan wannan kwanaki jama'a ya hada da dare ya hada da rana ga baki daya kwanakin goma karshe na watan ramadana a dare a dare matsayin goma karshen ramadana a dare sun fi waɗannan kwanakin a dare saboda me saboda akwai lailatul qadr a ciki wanda Allah ce lailatul qadr alqur'ani ce lailatul qadr khairun min alf shahr Allah yake fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina akwai lailatul qadr amma waɗannan kwanaki na goma zulhajji su kuma sun fi kwanakin goma ƙarshe na wata ramadana da abubuwa kamar haka na farko dai akwai ranar arfa a ciki ranar arfa kuwa ai falalarta ba magana akwai ranar sallah a ciki falala ta ita akwai ranar tarwiya ranar da al'adun suke tafiya mina ibn rajab yake cewa irin waɗannan kwanaki masu alkhairi da ake nuna ba ake kawo mana lokaci ne da bawa ya kamata ya amfani ya toshe dukkan wata matsala da yake da ita wataƙila da baka da nafilfili da yawa to yanzu gashi ana ninka ladan nafila sai kai ta nafila a cikin wannan kwanakin goma wataƙila da baka yawan yin azumin nafila to yanzu ga dama ta samu ninki ninki ninki Allah ya fi son a yi masa bauta a cikin wannan kwanaki sai ka azumce kwanakin baki daya sai ka toshe abin da ka rasa abubuwan da suka kukuce maka sai ka ka tasu shine saddul khalali da tawaya da ka samu da kuma abin da ya wuce maka wataƙila akwai aikin alkhairi da za ka so ka yi a ramadana ba ka samu damar yi ba to ga wata goma da goman alheri goman albarka goman farkon watan tsanci waɗannan kwanaki magabata na warai ƙoƙari suke a shekara duk raunin da suka samu abubuwan da ba su yi ba na alkhairi a cikin shekara sai su yi ƙoƙari su cusa su a cikin waɗannan kwanakin don saboda matsayin falalar ba iri ɗaya ba da sauran wato kwanaki Allah tabaraka wa ta'ala ya yardar mana ya ba mu numfashi ya ba mu dama ya ba mu rahama ya yi mana jin kai ya kawo mu waɗannan lokaci su a saidu a cikinku. mai rabo a cikinku ya ku bayan Allah shi ne wanda ya ji wa'azi ya ji gargaɗi ya yi ƙoƙarin duba raunansa ya kusanci Allah ya aikata alkhairi duk abin da ka samu dama za ka ba wani a cikin wannan kwanaki wallahi ka ba da ko da kwafiya wata ne za ka sai tana raba mutane wallahi idan ya kai ga wallahi ledar ruwa ne guda ke za ka siya saboda ka ci moriyar waɗannan kwanaki na albarka sai ka bayar wanda yake da halin sayan shinkafa ya raba wa mutane su abincin sallah yi ƙoƙari ka ba su wanda yake da ikon da zai sai yaji duk arhasa ya raba wa mutane su kinkin sallah yi kokari ka basu wanda yake da makota marayu ko yana rayuwa da marayu yi kokari ka taimake su a wannan lokaci wanda yake da iyaye yi kokari ya faranta musu a cikin wannan lokaci wanda yake da dukkan wani abu na alkhairi yake so ya yi, wallahi ya yi kokari da amfani da wannan lokaci ko waɗannan kwanaki don ya amfana ya koyan kwana riskar waɗannan kwanaki ni'ima ce babba Allah ya kan da dama ya ba wanda ya dama kamar yadda na gaya muku yanzu wasu suna kwance suna cikin kabari ba su samu wannan dama ba amma mun gashi Allah ya ba mu dama ana ta fadakar da mu ana ta rarrashin mu ana cewa mu yi alheri mu yi alheri wallahi nutsuwar mata daban ne duk wanda ya ibada a cikin wannan kwanaki zai ji nutsuwar ta daban ne kwanciyar hankalin na daban ne muna fatan Allah ya ba mu ikon amfanuwa da waɗannan kwanaki magabatanmu na ƙwarin arwaito suna girmama wasu kwanaki goma goma guda uku a shekara goman farko goman ƙarshen wata ramadan ba sai na ce muku bayani akan falalar goma ƙarshen wata ramadan ba goma ta biyu wannan goman da nake magana kwanakin goma na watan zulhaji na farko wannan kwanaki ne masu muhimmanci ƙwarai. goma na ƙarshe guda ta uku kenan ita ce goma farkon watan muharram malam ta duba ta balaga bayan mun wannan goma farko na watan zulhaji in mun numfasa in watan muharram watan farko na musulunci januwarin musulunci ya goma. to shi kuma wannan goma su ana so a azince su a yawaita ibada manzo Allah yake cewa afdalu siyam siyam shahrullahi muharram mafi falalan azumi falalan yin azumi a watan al-muharram shi ma ayyuka na alkhairi sai ya dada jefo mana azumin ashura a ciki nan aka jefo mana azumin arfa can kuma aka jefo mana azumin ashura wanda shi ma azumin ashura kan kada zunubi na shekara guda cir Allah ya yi wa bawa wanda Allah ya azurta shi da ainihin wato a azumta na'am ana so a yi azumin waɗannan kwanakin gaba ki ɗayansu duk da cewa riwaya kai tsaye ba ta zo ingantacciya da ta nuna annabi ya azumce su gaba ɗaya ba sai dai an samu dalilai da annabi ya faɗaitar da a yawaita ibada a cikin wannan kwanaki sai malamai suka ce dalilan da suka zo na faɗaitarwa da annabi ya yi a yawaita ibada to wannan yake nuna mana muhimmancin mu azumce su wanda ira bauta to zai samu azumce wannan kwanaki ko kuma mafi rinjayen kwanaki ko kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta ko kuma kai uku ko kai hudu ko kai biyar ko kai abin da ya samu in ta kai ga baka iya komai ba to dan Allah kada ka bari azumin arfa ya kukuce maka azumin arfa azumi ne mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin waɗannan kwanaki Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da wannan azumi na arfa wanda in Allah ya azurta ka da yin azumin arfa nan to insha Allah mu mun tafi shekara biyu ku. malam wani istighfari za ka yi Allah ya kai ma da shekara wani istighfari ka san yawan ka sani Allah ya karba ko bai karba ba to yau ga azumin rana daya rana arfa rana tara ga wannan wata washe gari alhazai za su je su sallar idi ko ranar da alhazai suke hawa arafa ana so kai wanda baka je aikin hajji ba yi wannan abin za a yafe ma zunubin shekara biyu yukaffiru santul madiya wal baqiya ka sa matarka ta yi ka sa matan ka fi ka sa ƴaƴan ka fi ka sa ƴan uwan ka fi yi billahi alazim har mai gane gidan ya kamata ka umarce shi ya yi azumin arfa dan ya fa'idar da wannan falala amma abun tausayi ranar arfa din nan ka shiga kasuwannin mu ka je ga mutane suna ta ce shinkafa da wake da rana wani ma yini zai yana faramiyar duniya ma abincin ma bai samu ya ci ba kuma bai niyyar azumi ba wani yalo zai ci wani ɗata zai ci wani rake zai sha wani gyaɗa zai ci wani bai ma san yau ranar arba ba ne wani bai ma san falala yin azumi ranar arba ba bai san rahamar da suke cikin arba ba ranar arba rana ce da Allah tabaraka ta'ala ya cika mana addini ga baki daya akmala Allahu al-millata fihi wa atamma bihi an-ni'ma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na kammala muku addini yau na cika muku ni'imata wannan rana ita ce ranar arfa umar ibn al-khattab Allah ya masa yarda yake cewa mun san ranar da Allah ya saukar da wannan ta aya ta suratul ma'ida yace ranar arfa ne Allah ya saukar manzon Allah yana tsaye a arfa ranar juma'a Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ya ishe ka alfahari ranar arfa ita ce ranar da Allah ya kumfulitin saukar da bayanin addini gaba daya da haka da manzo Allah ya karanta musu wannan ayar yace na isar muku da sako suka ce ka isar yace na isar da manzanki suka ce ka isar yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida an gama addini ranar araba aka gama bayanin addini ga baki daya yanzu kawai maimaitawa muke yi mu karanto mu bauta Allah ya ku yan uwana wannan rana rana ce wacce take mai muhimmancin ke da baki ba zai iya faɗin falalarta ga baki ɗaya ba rana arfa akwai addu'a manzo Allah yana faɗa cikin hadisi khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar rana arfa duk wanda yake da wata addu'a ta musamman da ya tanadi to ya gaya wa Allah na arfa tun daga alfijir sun rana arfa har faduwar rana tun daga fitowarta har faduwarta lokaci ne na bonus da ubangiji ya ba ka wa Allah in a ofis kake daga hannun ka kai addu'a bilibili da katina daga hannu kai addu'a wanda Allah ya bashi dama zai zauna a masallaci ya yi kafin masallaci ya ta karatun Qur'ani a wannan rana ya ci salatin annabi ya ta addu'a ya gaya wa Allah abin da yake so ya gaya wa Allah abin da baya so ya roki Allah abin da yake so wallahi ya kokarin cin moriyar wannan rana ta arfa da mu da iyalanmu a ga wani canji na musamman saboda manzo Allah ya ce mafi alherin addu'a addu'ar ranar arba khairu du'a du'a yawm arba mafi alkhairi na addu'a addu'ar ranar arba ku duba cikin kima ba wai fa ya shafi addu'ar alhazai da suka je ranar arfa kadai ba a'a har mu da bamu je aikin hajji ba duka gaba ɗaya mun shiga ko a hanya mutum yake ya tsaya a bashin nan sai daga hannun roƙi Allah ranar arfa ana kyautata zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai karba sannan a ranar arfa din nan rana ce da a duk duniya babu ranar da Allah yake yawaita kanta bayansa daga jahannama irin ranar arfa wanda Allah ya faɗa cikin hadisi ma min ayyamin ko ma min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة باب رانا da Allah ya fi yawaita ‘yanta bayi daga wutar jahannama irin ranar arafa babu ranar da Allah ya fi yawaita ‘yanta bayi daga wuta ya sa su a aljanna irin ranar arafa jama'a me yasa ba za ka yi ibada don Allah ya sa ka a cikin mutanen da zai ‘yanta su ba idan fa Allah ya yanta ka daga jahannama rana ɗaya har abada har ka mutu za ka rinka rayuwa ne yaudacciya wataƙila wasu a cikin mutuntunin shekarun baya ma Allah ya riga ya gama yanta ya ce yan aljanna ne ba sani ba wataƙila duk ibadar da za ka yi a shekara ba ka samu dacewa ba a wannan rana arfa ɗin ita ce Allah zai dace da kai akwai wani ta goma shi akwai wata gudunmowa akwai wani alheri da kake ganin za ka samu irin Allah ya ta ka zama dan aljanna to rana ce da Allah yake sakin hannu wajen yanta mutane daga wutar jahannama ya Allah ya Rabb Allah ka samu cikin wanda za ka yanta ya ubangiji kada ka haramta mana wannan ni'ima ta yanta mu daga jahannama ya ubangiji ka azurta mu da aikata ibada ta musamman a wannan rana ta rana arfa rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari da ta kwarai da gaske yana alfahari da ita a hadisi ya zo cewa Allah ya tace wa mala'iku na ga sun zo arfa sun tsaya sai suka zo yi mala'iku za su ce sun zo neman gafara kowa ya daga hannu yana tuba mai kuka yana kuka mai neman abuwa yana neman abuwa duka sai ɗaya suke kira ya Allah Allah zai ce wa mala'iku ku gaya musu na yafe musu gaba ɗaya na yafe musu duka Allah yana gaya wa mala'iku ga wannan rana ku kalli bayina yadda suke bauta mu Allah yake gaya wa mala'iku ku kalli wannan rana ku duba a duniya yadda bayina suke bauta mini bayan an gama haka kuma akwai sallar idi wa shirin sallar idi bisa zance wata inganci wajibi zancen da ya fi inganci kar a wajen malamai shine sallar idi wajibi kada mutum ya zauna a gida ya ce sallar nafila ne bai yi ba don umarni annabi ya ne ce a fita da ku da ƴaƴanku da yaranku da matanku har 'yan mata masu al'ada har mata da suke al'ada mace tana al'ada ka ba ta sallah amma saboda muhimmancin sallar idi manzon Allah ya ce su fita wal yakhrujna tafilat su fita babu shafa ado وليعتزلن المسلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين سجي su koma gefen masallaci kar su zauna a filin kada su zauna a filin da ake yin tsallar idi din su zauna a gefe mace mai al'ada annabi ya ce bai gane ta ba sai kai lafiya za ka zauna a gida ka ce ba za ka je ba musulmi ku je sallar idi kuma annabi ya ce addu'ar da liman yake yi a idi addu'a ce ta alheri wa da'awatal muslimin addu'an nan ta jam'i da ake mutane suna amin amin suna roƙon Allah suna amin kai ma wata ne da Allah ya ba rahama ya jefa ka annabi ya ce alheri so da mu da 'ya'yanmu da matanmu duk mu fita wanda yake da lafiya wanda yake da iko kai wallahi in tura mutum za a iya yi kura a tura shi zai zauna ya halarci filin gini, ya halarci addu'o'i da liman yake yi da ainihin hutuba da ake yi wannan akwai alheri kwarai da gaske sau ɗaya ne ba a shekara sau ɗaya ne a shekara sannan kada ku manta ku fita bisa shari'a ku je kan lokaci mata su kiyaye mutuncinsu kada a rika kama ado ana bayyana tsiraici ana saba wa Allah tabaraka ta'ala a nisanci dukkan wani aikin zunubi gidan kaɗe-kaɗe gidan wake-wake shakatawa da fantamawa da ta samawa shari'a Allah baya ranar idi ranar farin ciki ne ranar idi ranar cin abinci ne kowa ya ce fita wa iyalinsa a ci abinci mai kyau halal ne a yanka dabba a ci nama a more halal ne a ci a koshi a ba wa mabukata sadaka a taimaka musu a saka kaya na kwarai na kwalliya yanzu Allah ya faɗaitar idan mutum zai je idi ya saka farin kaya yake albisu min siyabikum bayawa ku rinka sanya farin tufafi yace fa inna khairu thiyabikum ko fa inna khairu farin tufafi shine mafi alheri cikin tufafi da Allah wa albisu fiha mawtakum idan mamatan ku sun mutu ku lullube su da farin tufafi da haka ake so mutum ya sa farin tufafi idan zai je wannan abu ne mai kyau kwarai amma ba dole ba in mutum yana da wani kalan wanda yake sabo zai iya sawa ko kuma tsomo Allah bai bashi dama ba zai iya sawa mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu a daina koya wa yara roƙe roƙe wannan ɗabi'a ta yawon sallah a tura yara suna bi suna roƙo roƙo haramun ne a musulunci amma a tura su zumunci a tura su gaida iyaye su gaida kakanni su gaida yan uwa su gaida kanne su gaida abokanai amma ban da roƙo ku saka kaya ku kwalliya amma ban da alfahari ku ci abinci mai kyau amma ban banda almubazzaranci ku kai ziyara wa iyayenku da ƴan uwanku da malamanku da mutanen kirki da manyanku amma kada ku yi wa kanku ƙaurin aiki alkai ana so a yawaita kabar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أينك أبينك وندي سامداما يينك أبينك من ذا الله تدوان يكي لإيكو أتكنكو بينك ليبا تكدا كو بتاند أبن ليبا تكدا يكسن كما صلى الله duk wanda yake da halin layyabe ba annabi ya ce kare kusance mu kare kusance masallacin mu so kowa ya je yanka abun yanka ba maganar mai aure ba maganar mara aure da mai aure da mara aure kowa yana neman lada babu inda shari'a ta ce mutum zai yi sai ya yi aure ko wacce za ta yi Allah ya sai ta yi aure duk wanda Allah ya hore masa yake da yan kudade ka je ka sai rago ka je ka sai jinkiya ka je ka sai abin da Allah ya hore maka ka yanka ka raba wa mutane ko ka sa a toya maka ka cinye gaba ɗaya ma ka je zubar da jini a ranar sallah babu abin da za ku ku samu kusanci zuwa ga Allah Allah yake son wannan irin zubar da jini kar mutum ya tara kuɗi yau Allah ruwa ko mutum yana da kuɗi ya je sai motsatsiyar dabba mara lafiya mara kiba ko kuma yana neman mai arha yana neman mai sauki ya fi son kuɗin aljihunsa akan abin da zai yanka wa Allah kada ku yi wannan ku ba wa Allah Allah zai ba ku duk wanda ya bawa Allah Allah zai bashi ka samu bujimi sashe lafiyayye ko ka samu raƙumi mai tsawo mai kiba mai tsada ko ka samu rago cikakke mai babban ƙaho mai gashi mai kyau ka zo ka yanka haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama an ce a rana guda wata sallah guda ɗari ya yanka raƙumi ɗari ya ce da da al'umma ta wanda ba samu damar ba tana da hali iya ikon ka iya yawan abin da za ka yanka ba wanda yake wani ba kuɗa da guda daya mutum yana da miliyoyi kuɗi ya yanka rago ɗaya ko yana da miliyoyin kuɗi ya yanka jini daya yana da iyali matarsa kaza barkace ragon ma a gidansa ake wawace shi ka ta yanka kuma talatin arba'in hamsin rago ashirin talatin arba'in ka ba wa wannan wa uwa ka ba wa masallacin unguwa ka ba wa mabota ka taimaka musu a yanka nama jini ya zuba wannan shine abin da Allah yake so duk wanda ya ba wa Allah Allah zai ba duk wanda ya ana Allah ruwa kuma zai gani a maryarsa اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهل المهتدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير من اشهد متاني cewa insha Allah za a yi sallar idi a wannan masallaci kuma yadda aka yi a karamar sallah za a yi sallar idi a masallaci saboda har yanzu dai ba a kan cinkoso so za mu yi amfani da wannan za a yi sallar idi karfe karfe takwas a cikin da idi a akwai wurin mata a wurin maza da wurin fakin da aka tafi da yi na baya insha Allah wannan nan za a insha Allah Allah muna fata Allah ya samu da rai lafiya Allahumma kullu lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawallana ko mu shi